a subscribing kuma a danna mana ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka daura. Hedo! Kawai, ana rana. Ya makaranta? Wai ba akwai muku soyayya ne a makaranta? Karatu kawai. Kai? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A wani ya dai? Zifa zifa. Ya gida? Ya kokari? Ya dana? Gaskiya abu yan min lafiya. Aboki na baka da matsala ka samu wani tsatsiya abinka. Wallahi tallahi. Kaki a cikin gida. Kullum muna cikin hijabi. Wai amma yanzu aboki na da a baka miliyan goma da a baka mace ta gari fa. Eh? Da a baka miliyan goma da a baka mace ta gari. <laughs> Tony, zifa. abin miliyan biyu ma haɗa da karuwai <laughs>